muna muku barka da sake dawowa wannan shiri namu na zikiri garkuwar musulmi wanda yake zuwa muku daga wannan tasha ta mu ta Alibani TV kainuwa da shan Allah daga wannan cibiya samu ta Darul Hadisi Salafiyya kasin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Allah madaukakin sarki ya cikin gaba wanda idan ba a manta ba wannan shiri kamar yadda muka ambata a shiri da ya gabata zai rinka yi mana bayani ne da game da ambatan Allah falalar ambatan Allah da falalar ainihin wato waɗanda suke ambatan Allah da kuma yi bayani dangane da nau'o'in ambatan Allah da fa'idodin da ambatan Allah yake ainihin wato tattare da su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu ya shige mana cikin al'amuran mu baki ɗaya idan ba a manta ba a shirin da ya gabata mun ji ayoyin alkur'ani da a hadisan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wanda suka yi bayani game da falalar ambatan Allah akan waɗannan ne za mu ɗauko maganganun manyan malamai tun daga sahabbai da waɗanda suka je bayan su da kyautatawa game da ainihin bayyana ma'anoni ko ƙarin haske a kansu na bayyana falalar ambatan Allah da kuma fa'idodin da ke tattare da shi. in ba a manta ba a waɗancan ayoyi da muka ji da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam mun ji irin kwaɗaitar wanda ayoyin suka yi game da yawaita ambatan Allah da kuma yin su wato a kowane hali a kowane yanayi an samu sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam abu darda Allah ya kara mishi yarda yake cewa li kulli shay'in jila kowane abu yana yana da abin da ke tsaftata shi ma'ana abin da zai tsaftace shi ya fitar da dauɗan da ke ciki ya zama ya fita kar idan ka dubi misali kayan da muke sanyawa idan kayan ya dauɗa muna sa sabulu ko omo sai a wanke wannan kayan sai ya fitar da shi idan mutum ya yi wato yi aiki sakamakon wannan aiki ya zama jikin shi ya ɗauki datti ko wani mai ya taɓa jikin shi irin masu aikin gyaran mota ko wasu abubuwa makamancin haka kamar masu sayar da mai manja ko bakin mai da makamancin su jikinsu zai ɗauki dauɗa idan ana son a fitar da wannan dauɗan a jikin nasu sai a yi amfani da abin da yake da alaƙa da sabulu ko wani abu makamancin haka idan motan ka ya samu datti ko ya ɗauki dauɗa sai a yi amfani da sinadarin da ake wanke motoci wanda suke cewa kawash a wanke shi domin ya fitar da shi to shine abin da abin da yake cewa ya kulle shaikin jila kowane abu na da abin da yake tace shi ya tsaftace shi ya fitar da daudan da ke jikin shi gaba daya to har zuciya zuciyar ɗan adam shi ma yana da abin da ke fitar da wannan nau'in dauka ko wannan irin datti da yake tattare da shi to abin tambaya nan shi ne shi zuciya shi ma yana daukan datti ne ko ko akwai abin da yake gurɓata shi babu shakka za mu zo mu ji akwai abubuwa guda biyu waɗanda su ne suke gurɓata zuciya abu na farko gafala abu na biyu sabon Allah duk zuciyar da yake gafala zai zan ya bar ainihin wato ambatan Allah ya yi nisa da ambatan Allah kamar yadda yake duk zuciyar da yake da yawan sabon Allah zai zama dauɗan wannan sako ya dabaibaye shi menene abin da zai fitar da wannan dauda da wannan datti na abubuwan da suka gurɓata zuciya abu da za su yake cewa wa inna jila al-qulubi zikrullahi azza wa abin da yake fitar da zuciya daga irin daudan da yake gurɓata shi shine ambatan Allah mabuwayi da ɗaukaka ɗan uwa masu albarka ashe kun ga lallai kowane musulmi yana buƙatar ya kula kuma ya bada muhimmanci game da ambatan Allah domin ya samu ya tsarkake zuciyar shi ya zama kalbin nafi sai ya zama bawa zai haɗu da Allah da kalbin kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa illa man atallaha da kalbin sabi sai wanda ya haɗu da Allah da zuciya wanda yake tsaftatacce ba tare da ya zo da zunubai ko ainihin wato wani abu da ya gurbata shi ba Allah ya sa mu dace al-imam ibn a cikin wancan littafi nasa da muka ambata al-wabil al-tayyib fi yake cewa wala raiba babu makawa babu kokonto annal qalba cewa lallai zuciya yasda'u kama yasda'u an-nuhas wal fidda wa ghayrihima yana gurbacewa yana dacewa yana yin dauɗa. kamar yadda aka san azurfa ko zinari suke dafewa duk inda mutum ya kai ganin zinari ko azurfa a lokacin da aka fara sana'anta shi kowa zai ga yana kyalli yana haske yana ainihin wato da kyan shi amma amfani da shi yau da gobe sai ya rinka bisa shi wannan hasken nashi da haka sai a wayi gari ya zama hasken shi ya bisa shi dauda ya fara dabaibaye shi to shine imamu ibnu qayyim yake cewa babu kokonto lallai zuciya yana ainihin wato bishewa kamar yadda zinari da azurfa da wani abin daban yake daukan dauda ya jisa shi ya ainihin wato zama hasken kyawun shi ya sake to menene abin da za a yi amfani da shi a tsaftace wannan zuciyar ya dawo ya tsara yin haske da walƙiya kamar yadda yake da haske tun farko sai ce wa jila'uhu bizikri sinadarin da yake wanke zuciya ɗan adam shine ambaton Allah bi ma'ana shine sabulu shine omo shine wannan detergent wanda idan mutum ya apply ɗin shi ga ainihin zuciyar sai zuciyar ta wanke sai ya dawo da hasken shi da walƙiyar shi da haka sai malam yake cewa fa innahu yajluhu lallai ambatan Allah shi zai wanke zuciya hatta ya da'ahu kal bai ba, har zuciyan yi haske mai kyau yayi kyalli kamar gilashi wato madubi wanda yake fari idan mutum ya ga majubi wanda ba wani datti da yake ɗauke a jikinsa sai ya gan shi kar to idan mutum yana ambatan Allah zai dawo ya wanke mishi zuciyar shi sai zama zuciyar ya yi haske ya yi fari kar ba tare da yin wasu wani dauɗa a kansa ba sai malam ya ci gaba da cewa fa idza taraka az-zikru sudi'a da haka idan mutum ya bar ambatan Allah ya zama wannan zuciyar baya ambatan Allah to sai an yi wato zuciyar ya lalace ya gurɓace ya disashe fa idza zakarahu daga sadda mutum ya dawo ya ci gaba da ambatan Allah to jalahu sai ya ƙara wanke wannan zuciya ashe kun ga lallai ma damar muna buƙatar mu zama muna da zuciya tsaftatacce to sai mun riƙe wannan ambatan Allah kamar yadda shari'a ta zo mana da shi ubangiji Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa sadaqul qalbi bi amrayn shi fa gurbatar zuciya to da abubuwa ne guda biyu shi ne muka yi mana shara a nan abubuwa guda biyu suke dusashe zuciya su gurɓata shi su bakanta shi ya zama ba shi da haske ko kaɗan waɗannan abubuwa su ne bil ghaflati wa dhanbi zuciyar ɗan adam yana lalacewa ne yana yin datti ne ya ɗauki dauɗa ya gurɓace idan ɗan adam ya yi wato kasance ghafil wanda ya wofanta daga tana Allah gaba ɗaya sannan wanda ya dau ya ainihin wato tsindima tsindim cikin safan Allah Allah ka tsare wa jila'uhu bi shay'aini to kamar yadda abubuwa biyu su suke gurɓata zuciya to abubuwa guda biyu kuma su suke wanke zuciya kana buƙatan nau'in sabulin da zai wanke maka wancan gafalan kuma kana buƙatan nau'in omo wanda zai wanke maka wancan zunubi wanda su suke da alaka da zuciya menene waɗannan abubuwan guda biyu sai ya ce zikiri wa istighfar ambatan Allah da kuma neman gafara kaga shi wancan gafaran to shine ambatan Allah ke wancewa shi kuma saban Allah istighfari yake wanke shi wannan idan aka aka hada waɗannan abubuwa guda biyu kowanne sai a bashi ma'ana daban-daban amma a inda aka kawo kowannen su to suna iya ɗaukan ɗayan a cikin sa domin idan ka dubi istighfari shi ma menene zikiri ne to amma nan da yake ana maganar abin da zai wanke zuciya daga gafara da sabon Allah to sai aka kawo bayani dangane da ambatan Allah da kuma istighfari sai zama istighfari a nan to ana magana ne a babin zuciyar da ya gurɓace da zunubi amma zuciyar da ya gurɓace da gafala to abin da zai wanke wannan gafalar daga cikin zuciyar shi ne ambatan Allah Allah ka sa mu dace dalili akan waɗannan bayanai abinda zai ƙara fito mana da shi karara sakan Allah madaukakin sarki a cikin suratul kafi Allah madaukakin sarki ke cewa wala tuti man aghfalna qalba an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu shurta Allah yace kada ka biyewa wanda muka wofantar da zuciyar shi ma'ana kwata-kwata sai ya zama shi baya kawo Allah cikin ayyukansa zai aikata komai na shi gaba gadi ba tare da ya lura da ina ne abin da Allah ya ce ya aiki kaza ba ina ne inda Allah ya ce kada ya aiki iri kaza menene Allah ke so menene Allah baya so bai damu da wannan ba gaba daya to zuciyan ya zama gafe kenan Shi ne irin halin da zaka ga mafi yawan al'umma suke rayuwa a yau abinda kawai ya sa a gaba shine ya ishu min ajilil futur kawai yana rayuwa domin abin da zai saka a cikinsa da haka shi inda ya dumfara hanyar sana'arsa ba ruwan shi kuma da abin da yake da alaka da tuna Allah ko tuna haƙƙin shari'a a kansa zai iya aikata komai zai iya kin aikata komai in dai abin zai kawo mai samu ko zai kawo mashi rashi dubi irin halin da wasu al'umma suke saka kansu na cewa dan suna neman abin rayuwa to za su saka halin wasu a cikin kunci sai sun ainihin wato sai sun tara wasu a kan hanya sai sun je sun sace wasu sai sun je da makami domin su hallaka wasu don kadai suna neman abin da za su yi amfani da shi domin su rayuwa don za ka ji irin su abin da suke cewa kenan sai ce ai shi ma yana neman abinci ai shi ma sana'a yake yi to kaga gafalan da zuciyan ta yi shi ya kai shi ga irin wannan hali Allah ka tsare malam ya ci gaba da cewa fa idza arada al-abd an yaktaji bi rajuli falyanzur da haka bawa idan yana son ya koyi da wani kana nema wanda zai zama shi ne kamar wato mentor ɗinka wanda za ka kwaikwaye shi ya zama kana imitating from him to ka duba ka ga wanda kake son kai kwaikwayo da shi yaya yake hal huwa min ali dhikri shin shi wannan din da kake son kai koyi da shi yana daga cikin ma'abota ambatan Allah kamar yadda muka ambata tun a baya ko a darasin da ya gabata ambatan Allah a zuci sannan ambatan Allah a harshe shin yana daga cikin waɗanda suka sa Allah a zuciya komai nashi da zai aikata sai ya tsaya ya dubu me Allah ya ce menene ma'aikin kira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce da mutanen gidansa me Allah ke so me Allah baya so kafin ya aikata wannan yana daga cikin masu tuna Allah kenan masu kawo Allah a zuciya shin yana daga cikin wanda ko da yaushe harshen sa kamar yadda muka ji a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi a makon da ya gabata baya bushewa daga ambatan Allah ko da yaushe yana jike da ambatan Allah to idan ya kasance mutumin da yake son ya kwaikwayo haka yake sai malam yake cewa sai ka duba au minal ghafilin ko kuma ba shi daga cikin waɗanda suke tuna Allah suke ambatan Allah kwata-kwata ya manta da al'amarin Allah shi kawai abin da ya tasa a gaba lahawun wala'i daga wargi sai wasanni a je filin kwallo nan a je gidan kwallo a kalla nan a je gidan fim a je a kalli fina-finai a je a yi kawai abin da yake gaban shi kenan a yi ta wasanni ana ta sharholiya kaga wannan ya gafala kenan daga ambatan Allah sannan malam yace yake wahalin hakim alayhi hawa aw wahyi ka duba wanda kake son ya zama jagora gare ka shin yana bin son zuciyar shi ne ko ko yana bin wahayi ne da Allah ya saukar wa annabawa jama'a kowa ya tsaya ya nazari game da rayuwarsa wanda ya maida a matsayin fitilla da yake haska mishi inda yake bi yaya yake shine sai ka gwada da waɗannan tambayoyi da malamin shin mutum ne wanda yake bin son zuciya son zuciyar da kawai da abin da zuciyar shi ya mai yake yi ko ko yana bin wahayi haul huwa yattabi'ul hawa anil wahayi yana bin son zuciya ne ko ko wahayi idan mai bin son zuciya ne to zasu yi, idan mai bin wahayi ne yana daga cikin masu ambatan Allah kenan masu tuna Allah wala yake ta in kana al-hakim huwa al-hawa idan wanda kake son kai koyi da shi ba abin da yake gallaban hukuncin rayuwarsa sai son zuciya wa huwa min ahli ghafla kuma yana daga cikin waɗanda suka wofanta daga ambatan Allah wa amruhu furta al'amarin shi zan ya watse dan ba zai zama yana da makama na abin da ya kamata yi da abin da bai kamata yi ba zai iya bayin komai zai iya barin komai da haka al'amuran shi zai zama a warwatse lam yaktaji bihi sai ya ce to kada ya kuskure kwaikwayo ya mai da wannan abin kwaikwayo ba wanda za ka yawa ba na haka ka rabu da irin shi walam yattabi walam yattabi'ahu sannan kuma kada ka biye da shi fa innahu saboda biye wa irin wannan yahuduhu ila al zai kai mutum zuwa ga halaka jama'a kun ma'ana duk wanda ya cira al'amarin ambatan Allah a cikin rayuwarsa baya tuna Allah a zuciya baya ambatan Allah da harshensa wannan makomansa shine hallaka Allah ka tsare mu daga hallaka da ya gama wannan bayani sai koro bayani game da nau'ukan ambatan Allah kamar yadda muka fara ishara ce ambatan Allah yana kasancewa nau'i biyu ɗaya daga ciki shine mutum ya rinka ambatan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala yana ambatan sifofinsa yana yaban Allah da waɗannan sunayen sannan yana ainihin wato tsarkake Allah daga duk wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya barranta daga gare shi to wannan ya kasance mai ambatan Allah da da harshen shi kenan kamar yadda muka ce mutum ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghith ya dhal jalali wal ikram duk wannan kaga kana faɗin sunayen Allah ne kana faɗin sifofin Allah kana yi wato girmama shi da yaban shi da tsarkake shi daga abinda yake na naƙasa to wannan nau'i na farko kenan na ambaton Allah nau'i na biyu kuwa shine mutum ya sanya Allah a zuci ta yadda duk abin da zai aikata to Allah ne zai sa a kan gaba shine irin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Abbas ce ah, idan sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah in zaka ta roƙi wani abu ka roƙi Allah in kana neman agaji ya zama a wajen Allah zaka nema to kaga wanda zai mai da Allah wanda zai roƙa idan yana da bukata wanda zai mai da Allah wanda zai nema agajinsa idan wani abu na neman agaji ya taso masa ya zan ya sa Allah a zuciya ke amma wanda babu Allah a zuciyar shi zai yi wani Allah ne Allah ka tsare idan mutum ya fahimci haka sai ya gane a cikin ambatan Allah da baki to ɗayan abubuwa uku ne suke faruwa na ɗaya hamdu ma'ana yabo da godiya ga a bisa ni'imominsa a bisa falalansa lillahi alhamdu fil ula wal akhirah yabo da godiya sun tabbata ga Allah farkon al'amari da ƙarshen al'amari kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatir samawati wal ard ga ayyunan da duk da suke tabbatar da yabo da godiya sun tabbata ga Allah to gaban farko kenan daga cikin nau'in ambatan Allah da ake yi da baki gaba na biyu wa sana'un sai kuma yabo da ainihin kambamawa a cikin ambatan Allah akwai gaban da kambama Allah ake girmama shi ake sannan gaba na uku majdun shine ainihin wato ƙasaitar da al'amarin Allah a nuna al'amarin Allah ya fice wa kowa da komai waɗannan abubuwa guda uku shine ake samarwa a cikin yaban Allah me zai tabbatar mana da wannan malam sai yace hakan na bayyana a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki idan bawa yana gabatar da sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa innahu yunaji rabbahu wannan bawa yana ganawa ne da ubangijinsa fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai qala Allah sai Allah yace hamadani abdi bawa na ya yabe ya gode kaga gaban farko na nau'in ambatan Allah ya bayyana wa idza qala idan bawa ya ci gaba da karatu yake ar-rahmanir rahim kaga ya faɗi sunayen Allah manya-manya masu ɗauke da sifofi maɗaukaka Allah mai jin kai Allah ne rahma anan ma sai Allah ya mashi jawabi ya ce da shi asna alayya abdi kaga sana'u kenan sana'u bawana ya yabe ni wa idza qala idan bawa ya ci gaba ya ce maliki yawmiddin kaga kam kambamawar kenan Allah kai ne mamallakin ranar sakamako wannan kambamawan ya wuce ambaton suna kadai ya wuce yabo da godiya a'a ya kai ga kambama Allah shine sai Allah ya bashi jawabi da cewa majalani abdi bawa na ya kambama ba to a nau'in ambaton Allah da za a yi da baka to ana son ya zama ɗayan waɗannan gafofi ne guda uku suka bayyana da haka duk abin da mutum zai faɗi idan babu yabo da godiya ga Allah a ciki babu girmama Allah a ciki babu kambama Allah a ciki to wannan ba ambatan Allah wani Allahu akbar ya lalata amma ku bi yadda shedan ya wofantar da wasu al'umma ya wawantar da kwakwalansu sai ya kai su zuwa ga halaka da bata kuma ba su ankara ba masu tunanin cewa kuma wai su ne masu ambatan Allah akwai waɗanda kowa ya ji ga suna ana yawo da su a ainihin wato clip a social media wai sun fita suna zikiri amma a cikin zikirin sai ka ji suna faɗin kalmomin da ba shi daga ba shi da wani mashiga a cikin waɗannan da muka ambata har akwai wanda wai da nufi sunan ambatan Allah ana cewa shinkafa da tsayiya ko a zo ana cewa hmm hmm hmm hmm, hmm. to wannan kuma da sunan ambatan Allah wannan wallahi alazim da ambatan Allah bai kuma wannan shekan ne kadai ya yi wato kai su zuwa ga wannan bigiri na halaka su tuba su dawo kan daidai domin wannan shi ne kadai abin da zai tsoratar da kai duniya da lafiya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya aiko da irin waɗannan bayanai da suka yi da ake yi duk wani abu da ya wallaki wannan ba ambatan Allah ne da baka ba Gama na biyu kamar da muka ce ambatan Allah a zuci shi kuma yana da ainihin wasu cikin shi ma mala ce zikru amruhu aw amrihi wa nahyihi wa ahkamihi ne mutum ya rinka tuna da abin da Allah ya umarni da shi Allah ya ce ni wa iyayena da'a in musu biyayya in girmama su Allah ya ce in kyautata zamantakewa da makwabcina Allah ya ce in yi gaskiya to awamir kenan kamar ka rinka cikin da Allah ya hana ka Allah ya hana ni zina ya hana ni shan giya ya hana ni ƙarya ya hana ni gulma ya hana ni munafunci duk wannan kana jin nauyin hakan a zuciyarka da nawa a kyanihi kana ganin girman hukunce hukuncen Allah na sallah da azumi da dukkanin sauran ibadoji bawa ya sa wannan a zuciya wannan bawan yana ambatan Allah da zuciyar sa ke shi yasa duk wanda yake mumini na gari alal misali da a ce lokacin sallah zai yi sai ya zan bai gabatar da ibadar sallar nan ba gaba ɗaya sai ya ji shi a gaskice da za ka tambaye shi ka ce me ke damun shi a lokacin shi da kanshi ba zai iya ambatan komai ba sai zai ce mai wallahi har yanzu ban yi sallah ba ma'ana ya kasa samun natsuwa wannan akwai tuna Allah a zuciya ke wannan shi ne bayan wannan sai ma da yake to shi ma yana da hukunce hukunce guda biyu وكره an انتظارا عنه بانه ya tuna Allah a shi, ta hanyar tunano cewa kaza fa da nake son in aikata Allah ne umarni da shi shi yasa nake son in yi shi to kaga ya tuna Allah kenan wa nahyihi an kaza ko kuma ya tuna cewa abu kaza Allah ya hana to bari in nisance shi bari in guje shi gaban shi na biyu shine zakarahu inda amrihi fa yubadira ilayhi ka tuna Allah duk sanda Allah ya maka umarni da wani aiki sai kai gaugawa na zuwa wajen wannan aiki kana zaune sai ka ji an kira sallah kana jin an ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka tuna Allah a zuciyarka cewa al'amarin Allah ne ake kira na zuwa gare shi Allah ne ya umarni da shi sai ka gaugawa duk wani abu da kake yi sai ka ajiye shi sai ka tafi zuwa da sallah wannan shi ne rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matansa irin sa sun da Aisha Allah ya kara yace manzo Allah ya kasance yana taya matan shi aikace aikacen gida irin su wanke wanken nan irin su shara irin su wanki da makamantansu aikace aikacen gida hura wuta daura ruwa a kan wuta amma ta ce da zara in kira sallah sai ya watsar da duk wani abu da yake yi ya wuce zuwa ga amsa kiran ubangiji kaga in ba wanda ya sa Allah a zuciyar shi ba ko ya ji kiran sallah ba zai amsa ba alaman wannan baya tuna Allah a zuciyar shi baya ambatan Allah da zuciyar shi da haka kai da kake ci gaba da yin wani harka taka wanda ya saba wa abinda Allah ya kira ka zuwa gare shi to babu tuna Allah a zuciyarka babu Allah a zuciyarka Allah ya kiyaye da dama musamman iyaye mata a gida za ka ga kayan sallah su gaba da kirki wasu ma za su ci gaba da sana'o'i ne sai wasu ma kawai kallace kallace sana'o'i za su ci gaba da yi ai suna son su ga yaya kishiyan wanda da aka nuna da kaza ya suka tsari amma su watsar da sallah don haka ba Allah duk wanda Allah yake a cikin zai da komai da Allah Allah ya wannan shine gaban ambatan Allah da zuciya yayin da muka fahimci wannan sai mu gane cewa hakan abin da zai taimake ka zuwa gare shi shine a kode yaushe ka rinka tuna Allah da abubuwan da Allah ya maka na gaiwa, da abubuwan da Allah ya yi na kyautata tsarin halittarka laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim sannan ka tuna irin taimako da agaji da Allah yake maka da kuma irin nau'ukan falala da Allah ya maka magana da ɗaukaka ta da Allah ya akan sauran bayi duk inda mutum yake akwai waɗanda Allah ya ɗaukaka shi sama da su hadisi a kada wanda ya rinka duba wanda yake sama da shi idan kana duba wanda yake sama da kai to za ka zama mara godiyar Allah ka duba da kasa da kai in ka tuna kai yanzu da kake a wannan mataki na rayuwa wani bai kai irin wannan matakin ba wannan zai taimaka maka wajen gaggawan godiya ga Allah Allah ka da jama'a mun zo kan gaban da zamu bayyana menene bambanci tsakanin da ambatan Allah sannan menene bambanci tsakanin ambatan Allah da addu'a waɗannan abubuwa guda uku za mu zo mu bayyana kowanne da kuma alaƙar da suke da shi da juna kafin mu zo mu kara da ƙa'idojin ambatan Allah ɗaya bayan ɗaya daga bisani kuma mu zo mu mara bayanin nau'o'in ambatan Allah saboda yanayin lokacin namu anan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba muna fatan alkhairi da kowannen mu da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله